abin da zai baka sha'awa ko a yanzu inda za ka gasara in ka duba gudumawar fasahar zamani kawai ict din ma zuwa ga gross domestic product gdp na ƙasa wato kaman kuɗin shiga da fita ko kuɗin da ake yake shiga ake kashewa ya karu da a tarihin najeriya bai taba karuwa ba bisa ga rahoto da aka sake jiya daga national bureau of statistics bai taba samun ba a taba samun wannan nasarar ba a najeriya sai a wannan karan cikin taimakon allah alhamdulillah a karo na farko lokacin da zama minista adadinsa shine sha uku ne cikin ɗari amma a yanzu adadinsa ya kai sha bakwai da ɗigo takwas da bakwai cikin ɗari ba a taɓa samun wannan ba ƙari a cikin ƙasa da shekara ɗaya aka samu ƙarin more than 4% ba a taɓa ba a tarihin najeriya wannan ba iyawanmu ne ko wayanmu ba taimako ne daga allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ka zo Ah, idan ban manta ba ka yi kira ga kamfanonin sadarwa eh, wayoyi cewa ya kamata su rage kudade da suke cajin mutane mm. ah, to amma sun rage din amma har yanzu zaka ga mutane suna kukan cewa gaskiya in mutum ya saka kuɗi sai ka ga ba za a ɗauki lokaci ba sun janye masa kuɗaɗe ko akwai wani bincike da kake yi a kai ko kuma kai ma ka ji irin waɗannan kuka da mutane su na ji ƙorafe ƙorafe kuma yadda ka faɗa dan a yi canji a ɗan yi ragi an yi a baya saboda ina da rahoto daga ncc da ke tabbatar da sun sa an yi ragi ɗin saboda a bisa ga tsarin aiki ni ban cika mu'amala kai tsaye bangaren regulation da kamfanonin sadarwa ba sai bangaren policy wannan kuma ya fi shafan regulation gaskiya ta Allah waɗanda suke korafin akwai wanda suke da kashin gaskiya a ciki ba kokonto a kai kuma a matsayin waɗanda aka ba mu amana muna aiki tukuru mu ga za a kawo ƙarshen wannan babban kalubalen da na samu shine a dukkan Najeriya ko daga ministry da na zo ne ko NCC ba su da wata na'ura mai zaman kanta da za ta zama kamar alkali da in kamfanin waya ya ce ka ci kuɗin ka kai kuma ka ce ban ci ba ya dace kuma da tana da wani system da zai bincika ya gane shin abun haka ne ko ba haka ba to babu wannan tsarin Abun da ake ciki shine in ka ce an cinye kuɗin ka kai suka ce a sai su ce a kawo yadda aka ci data in suka kawo rahoto daga kamfanin wayan to shi kaɗai ne madogara babu wani abun da zai iya verifying ya tabbatar haka ne ko ba haka ba Abun da muke shine muna bincike ta ya za a samar da wani system mai zaman kansa da zai iya bibiyan kudin 'yan ƙasa na data da suke ci shin dai ne kudin da ake ɗauka nasu ko ba da dai ba ne wannan shine yanzu abin da muke yi na farko ba mu samu teknolojin ba amma muna nema amma babu shi zuwa na ba mu da shi ya zama independent mai zaman kansa yadda su kamfanin waya ke daukan kudin ka ya zama hukuma don ta kare haƙƙin talaka ta samar da wani tsari da zai rika bibiyan yadda ake cin detanka a gani shin hakan ne ko ba haka ba to wannan bi hakika na rubuta takarda kai tsaye ga ncc su ne masu zartarwa ni abin da yake karkashi na shine ba su umarnin yadda ba.